Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma shirin na duniyar mu a yau. Bayansa kuma akwai shirin na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin na tarbiyyar iyali. Kafin daga bisani mu karkare da shirin na Afirka a yau. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci. Da fatan kuma za a kasance da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe. Nan da 'yan koki masu zuwa za a fara ne da jin labaran duniya.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin su. fadar kremlin ta rasha ta sanda cewa shugaba putin zai gana da shugaban kungiyar tarayyar afirka a sochi ministan harkokin wajen kasar iran ya ce a guji sanya siyasa a cikin harkokin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya sojin isra'ila sun kashe bafalistini na uku a cikin ƙasa da sa'o'i 24 tunzu kuma ga labaran da ke dake fadar kremlin ta rasha ta sanar da cewa shugaban kasar rasha vladimir putin zai tattauna da shugaban kungiyar tare afirka maki a akan fitura da suka shafi fadar da tattaunawar siyasa da haɗin gwiwa da kuma tattalin arziki a yan wani taro wanda za a yi a soce a wannan juma'a a cikin wata sanarwa da fadar kremlin din ta fitar ta bayyana cewa shugaba vladimir putin zai tattauna da shugaban kungiyar tare afirka kuma shugaban kasar sanagar maki a birnin sochi tare da halartar shugaban hukumar tare afirka musa fakai muhammad sanarwa ta ce bangaren biyu na shirin tattaunawa akan batutuwa waɗanda suka shafi dangantaka a tsakanin rasha da tare afirka wanda suka hada da fada tattaunawar siyasa da haɗin gwiwa da tattalin arziki da kuma ayyukan agaji a ƙasashen nahiyar har layu taron yana da nufin yin musayar ra'ayi akan batutuwa wanda suka shafi ajandar ƙasa da ƙasa da kuma shugaban dangantakar rasha da senegal tun farko dai shugaban kungiyar tarayyar afirka kuma shugaban kasar senegal Macky Sall ya bayyana fargaba kan cewa takunkuman da kasashen turai suka wa kasar rasha zai iya shafar harkokin samar da abinci a nahiyar afirka minista harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov da ya tabbatar da cewa rasha za ta ci gaba da cika alkawalan dauka na samar da wadataccen abinci ga kasashen nahiyar afirka ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya bayyana cewa da wani tsoma baki na siyasa harkokin hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa wato iaea e yana a matsayin abu mara kyau yana mai jaddada buƙatar kaucewa hanyoyin siyasa a taron kwamitin manyan alkalan hukumar wanda ke karatowa babban jami'in diplomasiyyar na iran ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa ta waitar da takwaransa na kasar singapore vivian barkarashin a ranar alhamis inda bangaren biyu suka tattauna akan dangantaka da ke tsakanin kasashen nasu da kuma batutuwa da suka shafi harkoki na ƙasa da ƙasa a yan wannan kiran da amir hussein abdullahian ya ce ya kamata a kawo ƙarshen haifar da matsaloli na siyasa a cikin ayyukan ilimi da fasaha na hukumar iaea e kuma zaman alƙalan hukumar wanda za su gudanar ya kamata ya guji duk wani abin da zai iya kawo matsaloli ko rusa fahimtar juna tsakanin iran da kuma hukumar makamashin nukiliyan ta duniya ya ce tsarin haɗin gwiwar fasaha tsakanin hukumar iaea e da hukumar makamashin nukiliya da ƙasar iran da kuma ba da fifiko akan yanayin zaman lafiya akan batun shirin iran na nukiliya shine abin da ya fi dacewa maimakon karkata ga batutuwa na siyasa wanda a cewarsa iran ɗin ba za ta taɓa sanya ido tana kallon duk wani abin da zai iya cutar da ita ba to jama'a masu kada shi afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran sojojin isra'ila sun harbe wani matashi ba palestine a wani samamiyar da suka kai a birnin laham a daidai lokacin da ake ci gaba da sabon tashashen hankula yankin yammacin gabar kokin jordan sojojin isra'ila sun harbe ayman mohsen mai shekaru 21 a duniya a wani artabu wanda ya barke a sansanin 'yan gudun hijira na aldeisha da ke kudancin birnin laham a wannan alhamis wanda kuma shine ba palestine na uku da sojin isra'ila suka kashe yammacin gabar kokin jordan a cikin sa'o'i 24 an harbi matashin a jikinsa kuma an tafi da shi zuwa asibiti amma rasu suka makaronikan da ya samu kamar kuma wasu daga cikin falasinan da suke wurin sun samu munanan raunuka an kuma kame su daga cikin su ko a ranar laraban nan dai sojan isra'ila sun harbe dan jaridar palestine gufran waranash da kuma wani matashi bilal kabha da kuma dukkaninsu isra'ilin ta kashe su ne a yankunan gabar kogin jordan da ta mamaye a najeriya kuwa gwamnatin tarayya ta kafa wani kwamiti mai karfi wanda zai lalabo bakin zaren matsalolin da ake fama da su a bangaren hauhawar farashin kayayyakin masarufi ministar kasafin kudi tare da tsare-tsaren tattalin arziki ta najeriya hajjia zainab ahmad ita ce ta sanar da hakan a ranar laraba fi bayan fitowa daga zaman majalisar zartarwa da mataimakin shugaban kasa farfesa yami usuban jagoranta ministar ta nuna cewa kwamitin ya ba da shawara da gaggauta shawo kan matsalolin da suke jawo tashin goron zabi na kayayyakin masarufi a fadin najeriya minista ta ce an yi wa kwamitin bayani yadda abubuwa suke tashin goron zabi da kuma yadda ya kamata a kawo ƙarshen wannan matsala a najeriya to jama'a masu ware ƙarshen labaran duniyar kenan. To da Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu tsinima a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 ministan harkokin wajen kasar turkiya maulut kabos oglu ya jaddada cewa ƙasarsa ta cimma matsaya da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa a tsakaninsu domin kaiwa ga matakin fahimtar juna kuma hakan ba zai taɓa zama dalilin yin watsi da batun falasɗinawa ba yana mai furuci da cewa zaman tattaunawa tsakanin turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila zai taimaka wajen rage bullar rikici tsakanin falasɗinawa da haramtacciyar haramtacciyar ƙasar ta isra'ila maulud kabos oglo ya yi nuni da cewa gwamnatin turkiya ta gargaɗi gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan batun zanga-zangar yahudawan sahayuniya da yadda suke ɗaga tutocin haramtacciyar ƙasar isra'ila a yankunan falasɗinawa da aka mamaye yana mai jaddada wajabcin nisantar duwani abin da zai janyo bullar tashe-tashen hankula musamman saboda take haƙoƙin falasɗinawa ministan harkokin wajen ƙasar ta turkiya ya bayyana bayyana cewa ƙasarsa za ta mai da hankali kan halin da ake ciki a birnin Kudus tare da shiga tsakani kuma suna buƙatar ganin ɓangaren gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta aiwatar da dukkanin sharaɗin da aka gindaya mata don haka zaman tattaunawa tsakanin turkiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila ya ginu ne akan sharuɗan da turkiya ta gindaya wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila Maulud Kabos ogulo ya kara da cewa batun Falasɗinawa da masallacin Aksa al'amura ne da suke da tsananin mahimmanci gare su kuma gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila tana sane da hakan. Ministan harkokin wajen ƙasar ta Turkiyya ya fayyace cewa azuman tattaunawa da kuma yarjeniyoyin ƙulla alaƙa tsakanin Turkiyya da haramtacciyar ƙasar Isra'ila da ya gudana a tsakaninsa da takwaransa na haramtacciyar ƙasar Isra'ila Yair Lafit a lokacin ziyarar da ya kai zuwa yankin Falasɗinu da haramtacciyar kasar Isra'ila a makon da ya gabata sun tattauna batun aikewa da jakadodi zuwa kasashen juna dangane da batun shirin shimfiɗa bututun iskar gas na gabashin Bahar Rum da ya haɗa ƙasashen Cyprus da Girka da kuma haramtacciyar kasar Isra'ila. Ministan harkokin wajen ƙasar turkiya Maulud Kabus oglo ya bayyana cewa wannan shiri mataki ne na siyasa da Turkiyya ta yi gargaɗi kansa inda a ƙarshe dukkanin bangarorin da suke goyon bayan shirin musamman kasar amurka suka fahimci cewa lalle shiri ne na siyasa da ba zai taba yiwuwa ba kamar yadda jami'in kasar turkiya ya jaddada wajabcin kare haƙoƙin falasɗinawa a yayin da ake gudanar da aikin haƙar mai a gabar tekun zirin gaza da aka killace jami'in ya ƙara da cewa a duk lokacin da aka fara gudanar da aikin haƙar man a yankin mai ɗauke da albarkatun ƙasa mallakin falasɗinawa da ke yankin zirin gaza ya wajaba a raba albarkacin cikin adalci tsakanin falasɗinawa da haramtacciyar kasar isra'ila kuma turkiya ta fayyace hakan ga ɓangaren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila idan za a iya tunawa ministan harkokin wajen kasar turkiya maulud kabos oglo ya gudanar da ziyarar aiki a ranakun 24 da 25 na watan mayun wannan shekara ta 2022 a yankin falasinawa da haramtacciyar kasar isra'ila ziyarar da ita ce irin ta ta farko da wani babban jami'in kasar turkiya ya kai haramtacciyar kasar isra'ila tun tsawon shekaru fiye da goma da suka gabata kamar yadda ya tattauna da shugaban hukumar cin kwarya da gashin kan falasinawa mahmud abbas abu mazin a garin ramallah da kuma firaministan falasinu riyad almaliki hakanan a haramtacciyar kasar isra'ila ya gudanar da zaman tattaunawa da jami'anta musamman ministan harkokin wajen haramtacciyar kasar isra'ila ya irin lapid wannan ziyara ta ministan harkokin wajen kasar turkiya zuwa haramtacciyar kasar isra'ila tana zuwa ce bayan da shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac arzok ya kai ziyara kasar turkiya a watan maris na wannan shekara inda ya gana da rajab tayyib erdogan shugaban kasar tun a ranar 25 ga watan maris shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya bayyana cewa gudanar da taimakekeniya a harkar iskar gas tana daga cikin muhimman matakai da kasar turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila za su dauka a tsakaninsu a daidai lokacin da suke kokarin inganta alaƙar jikadanci da junansu yana mai jaddada cewa akwai yiwuwar firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya ziyarci kasar turkiya hakanan kafin wannan lokaci shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan yana da imanin cewa ziyarar da shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac arzok ya kai kasarsa za ta kasance tubalin kawo canji a alakar turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila da ta taɓarɓare tsawon lokaci kuma turkiya tana shirye ta gudanar da taimakekeniya a harkar makamashi yana mai fayyace cewa yana da imanin kulla alaka tsakanin kasarsa da haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila a haƙar makamashi musamman a harkar iskar gas wani muhimmin mataki ne da zai yiwu ya inganta alaƙa tsakanin ɓangarorin biyu kamar yadda a ganawarsa da manema labarai a hanyar sa na dawowa daga zaman taron ƙungiyar tsaro ta nato da aka gudanar a birnin brussel fadar mulkin ƙasar belgium shugaban turkiya ya yi furuci da cewa akwai yiwuwar firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila naftali bennett ya kai ziyarar aiki zuwa ƙasar turkiya kuma ziyarar za ta kasance wata babbar dama ce ta buɗe sabon shafin alaƙa tsakanin turkiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan bullar taɓarɓarewar alaƙar jakadanci na tsawon lokaci tsakanin ƙasar turkiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila tambayar da za ta bijiro da kanta ita ce menene sirrin wannan ƙoƙarin samun kusanci a tsakaninsu a halin yanzu hakika manyan jami'an turkiyya da na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun gudanar da zaman taro a birnin kudus a matsayin sharan fagen ziyarar shugaban haramtacciyar haramtacciyar kasar isra'ila isaac herzog zuwa turkiya ziyarar da erdogan ya bayyana ta a matsayar wata babbar damar da za ta buɗe sabon shafin alaƙar diflomasiyya tsakanin turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila kuma matakin ganawar ɓangarorin biyu tana matsayar shimfiɗa ce ga dukkanin ɓangarorin biyu masu rikici da juna da za ta kai ga inganta alaƙar su da ta fuskanci matsala tsawon shekaru a bayanin haɗin gwiwa da ofishin ministan harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar haramtacciyar kasar isra'ila yair lafit ya fitar a ranar 17 ga watan fabrairun shekara ta 2022 yana dauke da cewa turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila suna da gagarumin tasiri a yankin gabas ta tsakiya kuma sun cimma yarjejeniyar sake kulla alakar jikadanci a tsakaninsu kuma akwai yiwuwar alakar ta taka rawa wajen wanzar da zaman lafiya a yankin sannan akwai yiwuwar ziyarar da shugaban haramtacciyar ƙasar isra'ila isaac hazok zuwa turkiya za ta ƙara kusanci da fahimtar juna gami da ƙulla yarjejeniyoyi a ɓangarori da dama kamar yadda shugaban ƙasar turkiya rajab tayyib erdogan ya buga wayar tarho ga firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett kuma wannan ita ce farkon zantawa tsakanin erdogan da naftali kuma zantawar ta zo ne bayan da gwamnatin turkiya ta saki miji da mata yan haramtacciyar kasar isra'ila da take tsare da su kan laifin gudanar da leƙen asiri a kasar ta tabbas taɓarɓarewar alaƙa tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da turkiya ta zo ne bayan da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kashe 'yan turkiya fararen hula goma da suka tunkari yankin zirin gaza domin isar da kayayyakin jin kai ga al'ummar yankin a yunkurin su na kassara takunkumin killace yankin daga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila har ta kai ga tagayyarar falasɗinawa gami da mutuwar wasu daga cikinsu saboda rashin abinci da magu magunguna a shekara ta 2010 kuma cacen baki tsakanin jami'an kasashen biyu ta janyo kowane bangare ya janye jakadansa daga kasashen juna wasu masu fashin bakin siyasa da masharhanta suna ganin faduwar gwamnatin tsohon firayim ministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu a zaɓe da sauke shi daga kan mukaminsa watan yunin shekarar da ta gabata ta 2021 kan ya zame babbar dama ga bangarorin biyu na sake dawo da alaka su kamar yadda kwararrun suke bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila za ta yi amfani da kulla alaka da gwamnatin turkiya wajen ganin ta rusa rusa kusancin da ke tsakanin mahukuntan turkiya da kungiyar hamas musamman ta rusa tsare-tsaren kungiyar hamas na samun mafaka a turkiya tare da gudanar da harkokin siyasar ta da na soji a kasar yayin da masu sharhi a kamfanin dillancin labaran kasar jamus suke ganin kwaɗayin turkiya na sake kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila yana da dangantaka mai ƙarfi da batun tattalin arziki musamman shirin shugaba erdogan na samun kusanci da haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila da wasu bangarorin yanki irin haɗaɗɗiyar daular larabawa da saudiya sakamakon yadda ƙasar turkiya ta shiga cikin matsalar tattalin arziki har ta kai ga faɗuwar darajar kuɗin ƙasar da hauhawar farashin kayayyakin masarufi da suka janyo al'ummar ƙasar tana ɗanɗana kuɗarta.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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin masu saurare Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na gwani lawan Ali game da yau na shigo na tsokaci dangane da manyan 'yan kasuwa na kasashe da suke shiga kasar Nijar sayan man fetur. Muna kira da su kasashen da suke shiga kasar Nijar sayan man fetur da su yi kokari su gyara magudanan man su ko in ce matatun man su domin mafiya yawancin kasashen mu na Afirka haka guri-guri za ka ga akwai a guraren rijiyoyin mai sai dai rashin matata to su yi kokari su gyara a matatun man fetur musamman ma ƙasa ta nan Nijeriya ya kamata dan Allah ta daure ta gyara mana matatun mai kamar inda aka samu a garuruwa daban a kudanci da kuma yammaci ko kuma ce da arewaci ina fatan za ku tashi lafiya suna na gwani lawan ali game da na kira ku daga nan game da tiwon unguwar ciro assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabir sula usman daga nan bakin kasuwar tarasa da magana to alhamdulillahi wannan kurjin musa da ministan mai yayi zuwa ga daraktan mai na matatan mai na eh, jamhuriyar nijar wannan abu mun yi na'am da shi kuma abu ne wanda a kulliyomin muna tunanin shi zai zo ta la'akari da in aka ɗauki yan cana ɗin nan a yanzu haka in ka shiga a ganam za ka samu sama da kamfani ɗari na yan cana wani kamfani in ka gan shi baka ma san aikin menene yake ba ma a wajen inda ake haƙo man nan to da irin wannan ya kamata ta ministrorinmu da ma mahukuntan Nijar su rika tashi haikan suna bincike akan ina aka kwana game da harkar man fetur. To amma an zo an ɗauki miliyar ɗari an ba shugaban ƙasa an ba dubutoci an ba ministrori sun rarraba tsakanin su shikenan sun kyale wannan 'yan China suna cin karansu ba babbaka sai abin da su ga dama za su hudu sai abin da su ga dama za su ba 'yan ƙasa. To da haka muke kira shugabanni da su kula akan irin wannan eh, ta'annati da 'yan China suke yi wanda a yanzu an fara hango mahanga guda. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu bayoci ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na kasa a nan Maradi jamhuriyar Nijar. Eh, muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar da kuke bamu eh, lokaci na mu faɗi albarkacin bakin mu. To jinjina ta musamman ga ministar din mai na Nijar haka nake son dan takarda ko da yake shi da ma eh, Allah na tuba baban shi da ma baya da tsoro Muhammad Isu sai Allah haka shi ma wan galan tun da kaga ya hara haka ba ina maka jinjina bane ta son rai a'a ta ina san yan takarda ire-iren ku su dora nuna ma turawa yatsa suna kwatanta musu ba su yarda ba da abin da za su yi mamu cikin ƙasa su zo abin da ƙasa ta tsara shine za su bi ni ne naku rabilu malam adamu sarkin aiki na ƙasa daga nan maraɗi jamhuriyar nijar salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na boh da farko suna na hada mai kwamfuta mai yamma local government kebistan nigeria to yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke cimin tuwa kwarya to ganin gaskiya matakin dakatar da zirga-zirga a caba ko kuma okada a kananan hukumomi shidda da gwamnatin jihar lagos ta yi gaskiya san san bai dace ba idan muka yi la'akari da cewa matasa kashi arba'in cikin ɗari suna ɗaukar nauyin gidansu na ko kuma iyalin su sanadiyar wannan sana'a ta a caba to idan aka ce an matakin dakile ta to baka san iyakar yanayin da matasan mu na najeriya za su shiga ba saboda haka ina kira ga gwamnatin jihar lagos da ta janye wannan kuduri ko kuma manufa ta ta mai kwamfuta mai yama local government daga jihar kebbi a najeriya assalamu alaikum boh hausa jamhuriyar musulunci tehran mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawala waiceriya muna gode da kuke ba mu dama muke tofa albarkacin bakin mu yau tsokaci na shine akan shari'a da aka yi ta habuja ya kamata yan adawa ku yi haƙuri ku bar mu allah komi idan kai siyasa baka samu ba to sai ka yi haƙuri idan kai mai kishin ƙasa ne ka taho tare da wanda allah ya ba wannan kujera ta mulki ku yi ma ƙasa aiki kishi gaba ɗaya shine kishi na ƙasa a gudu tare a tsira tare kuma a haɗa kan 'yan ƙasa ba jayayya ba rashin haɗin kan nan yana kawo rabo kan 'yan ƙasa amma idan kuka haɗa kan ku kuka ma ƙasa aiki sai ƙasa ta haɗu kan 'yan ƙasa shi haɗu gaba ɗaya kuma ƙasa ta samu kwanciyar hankali eh, mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa lawai ce ɗiya na gode boh hausa a tashi lafiya. To da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba gare ka. Radio ta Jamhuriyar Musulunci kuna tare da mai sauraron ku ne yau da kullum Ilyas Firizi na kulabar ra'ayin zuci da take garin Agadas Jamhuriyar Nijar. Ra'ayina da zan bayyana dangance da mataki da gwamnati na na Nijar ya doka musamman ministan mai na ƙasa kan cewa lokaci yayi na cewa a ba 'yan ƙasa daman su jagoranci wannan kamfani na ƙasa na mai saboda su ma so rika karuwa da shi sai mu ce gaskiya mu mun shi daɗin wannan mataki abinda muka jima muna jira musamman da muka ji kan cewa ya faɗi cewa lokaci ya yi kan cewa babu bambanci da 'yan ƙasa da 'yan cana kowa za a ba shi haƙƙi albashi kamar yadda ake ba kowa kuma a ba 'yan ƙasa su jagoranci wannan kamfani na ƙasa to fatan mu Allah sa wannan abu da gaske ake yi salamu alaikum wa rahmatullah radio musulunci ta iran mai magana yakuba mai aski ba badaraka a jihar da zan yi gina ne ga ministan ministan man fetur da ya yi gargaɗi ga ma'aikatan china da suke wulakanta 'yan ƙasar niger a ma'aikatar man fetur na ƙasar mu niger hakan ya yi daidai ya yi daidai muna jinjina musu kuma ya kamata a koda yaushe su rika cire tsoro na turawa su rika yajircewa akan abin da zai kawo wa niger ci gaba kuma ya kamata turawan da suke shigowa su rika bin dokokin da niger ta tsara allah sa kiran mu ya tafi da ya dace mai magana ya kuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya assalamu alaikum biyoti hausa jamhuriyar musulunci ta iran mai magana ya kuba ali jamhuriyar nijar jihar Damagar? ina mai kadubin gaisuwa ga fatan alheri ga wannan gidan rediyo da yake bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu a yau tsokacin da zan yi a yau shine busan kan ma'aikatar da'irar birnin da magaran wadda ake kira ga meri ina kira ga gwamnati ga hukumomi wanda alhaki ya rataya a kansu da su duba su gani a yau a ma'aikatar na ana danne hakkin talaka za a gani an sayar maka da hili kuma a je a sayar ma wani shi za a samu hili guda mutum biyu ko uku suke da takarda takarrun gurin a rasa kuma ya za idan baka da wani hali ko kuma baka da ƙarfi ko baka san wani ba shi shikenan kawai an shaka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu ma'aikatan gidan radio musulunci ta iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram a yau kiran da zan yi akan mahukuntan ya kamata a koda yaushe a kullum safe da rana su rika tunawa da mutanen karkara domin suna da matukar bukata musamman abinci da ruwan sha wutar lantarki da ma hanya domin shiga cikin birane mutane a yi harkoki ya kamata a rika tunawa da su allah sa kiran ya tafi inda ya dace mai magana ya kuba mai askewa da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya assalamu alaikum gidan radio biyu a tausa suna na tasiri unguwa turu da magarin nijar ta dangane da karuwar ayyukan ta'addanci a yankin talabiri da ke kasar mu nijar ta wani abin tare da hankali ne kwarai da gaske kuma yana da kyau gwamnatin kasar mu nijar ta tashi tsaye don ganin ta magance wannan matsala ta tsaro da ke addabar yankin talabiri da ma tawa da ma yankin difa kuma yana da kyau a ce 'yan ta'addan nan ba ba in sun ka hari ba ne ba ya kamata a ce an bi bayansu kamata ya a ce an tarra su har can su domin a buɗe musu wuta ta wannan dama ce za a samu saukin wannan ayyuka na 'yan ta'adda da ke addabar kasashen na afirka ko kuma in ce mu ta nijar na gode gidan radio ta hausa daga tasiri unguwa da magaran nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iraq. Mai magana Kabir Sala Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da Magana. To kokaci na yau zan yi shi ne zuwa ga manoman Jamhuriyar Nijar da suka nemi shugaban kasar Jamhuriyar Nijar da taimaka musu da iri da matakin zamani kala akari da damana da muke fuskanta mai zauwa to alhamdulillah wannan roƙo da suka yi ya daidai amma ni a gani na kamata a ce su roƙi shugaban ƙasa noma na zamani tal'akari da yanzu kasashen duniya wanda suke noma hatsi da alkama da shinkafa da ake ci sun wuce a zo a ce a yi noma da hannu a yanzu injina ake samowa na zamani wanda ya kamata a ce ko ina suna shiga ana noma don a samu abincin da zai ciyar da 'yan ƙasa har ma a saida shi a kasuwar duniya. to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu a kasance lafiya. To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sa na safe. Muna zuwa muku ne daga nan birnin Tehran. To yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. Gabatawan shirin tarbiyyar iyali. na 239 masu raro talatin da haka ko barkanmu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin ne muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyyar iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku ganin rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a wannan karan. a cikin shirin namun yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malamin nan muhammad salih zare da ke birnin yamai na kasar niger inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hakoki daga littafin risalatul hukuk na imam zaid abidina na imam husaini alaihi salam da kuma fatan iyalai za su amfana da wannan shirin yau wannan tashi ne kan haƙƙin mabaraci wato dai talaka muna sauraron malam bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin سيدنا ومولانا المصطفى محمد ahli baitihi attayibina الطاهرين daga cikin haƙoƙin da suka wajaba a kiyaye har da haƙƙin talakawa haƙƙin talakawa kamar yadda muka yi tozali ko kuma muka ishara a halka ta 88 cewa shi ɗan adam haka Allah Ta baraka wa ta'ala ya soyayi shi rayuwarsa dole ya rayu ne cikin jama'a ka zo na zo kowane irin nau'i ko tabaka na mutane to da adam yana so ya rayu tare da su to tunda akwai masu shi akwai wanda ba su da shi kuma wannan hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala don mu amfana tsakaninmu da junanmu yau da a ce Allah ya yi kowa mai dukiya babu talaka a cikinmu to da tabbas wani ba zai more rayuwarsa ba saboda mai shi ba zai samu wanda zai masa aiki ba to sai Allah tabaraka wa ta'ala yi ma waɗansu masu shi wansu ba su da shi to ka sani abin da ke hannunka ba kai kaɗai yake naka ba yan uwarka wayannan talakawan suna da haƙƙi a abin da yake hannunka da a ce ana tafiyar da rayuwa akan koyarwa irin na addini da al'umma ta yi rayuwa irin ta 'yan gata da dukiyar al'umma ta samu kariya babu abun da zai lalata ta don akwai hadisi ruwaya tabbatatta daga manzo cewa dukiya matukar an fitar da haƙƙin Allah ta'ala an fitar da dukkan wani haƙƙi da ya rataya a wannan dukiya aka fitar da shi daidai yadda Allah ta baraka wa ta'ala ya ce a fitar to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba wannan dukiya kariya babu abun da zai salwanta ta bal samun dukiyar ma ci gaban dukiyar ma yana tabbata ne da addu'ar talakawa da ake taimaka ma kaga ashe da a ce masu dukiya suna fidda haƙƙin da ya waje ba a kansu kuma su bayar da shi ta inda Allah Ta wa ta'ala ya ce ba su yi da shi yadda suka ga dama ba Yadda muke ganin yanzu wayansu da suke rike da dukiya ta Allah ta'ala ko da zakka suka fitar to sai wanda yake dan kungiyarsu ko dan jam'iyyarsu shi za su ba amma wanda ba haka ba to shi kenan shi ba tare da su yake ba alhali ba haka Allah ya ce ba don haka dole barayi su yawa dole masu ƙetare danga da daddare su karya ƙofofi a same su saboda ba a kula da haƙƙin marasa ba. To haƙƙin talaka ko kuma haƙƙus sa'il wanda ya zo ya tsaya a gaban ka ya nemi taimako ka taimaka masa don Allah. To yana da haƙƙi a kan ka kai da ya zo yana neman taimakonka. Maulana Ali Zain Labidin alayhi salamu yake ce mana wa amma haƙƙus sa'il fa'ita'ahu. iza ta hayya ta sadakatan haƙƙin wanda ya zo bara ka. idan har kana da wani abun da ka shirya za ka yi sadaka da shi to ka bashi ka bashi wannan abin da ka yi niyyar bayarwa saboda Allah ta'ala wanda ya ba Allah bai yi asara ba a hadisul kursi Allah yake cewa ibnu adam kai bawa na ne ni ne ubangijinka kuma dukiya dukiya dukiyata nasa ta a hannunka amma fa ka sani ba ka mallaki komai ba ba ka da komai a dukiyata da nasa a hannunka aro sai abin da ka ci ka cinye ko kuma ka yi sadaka da shi ka fitar ka bayar ko tufafin da ka sa suka tsofi amma abin da yake a gabanka na abinci ba ka cinye ba yana yiwa ba rabonka ba ne rabon wani ne. masu raro kada ku shafa shirin na tsohon kundi daga ran radiyon boh da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan batun haƙƙin mabaraci wato talaka da fatan iyalai za su amfana da wannan shirin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم nawa muka gani haka sitiran da kasa kana wadaƙa da ita yalla ba taka bacci ba kai zaka tsofe ta ba wani ne zai tsofe ta ko dai ya zan ka bashi don Allah ko kuma a ka mutu shikenan ya samu amma abin da yake shine naka shine abin da ka ɗauka ka bayar saboda Allah daga kada ka fifita abin da yake yalla ba naka bane kar ka fifita shi da abin da yake tabbat naka ne abin da yake tabbat naka ne shine abin da ka bayar saboda Allah wani bawan Allah yake cewa tun da na fahimci maganar Allah ta'ala da yake cewa abinda ma inda kum yanfado ma inda Allah baqin to tun wannan rana sai na zan duran da na samu wani abu mai daraja mai kima mai tsada maimakon in ajiye ma kaina sai in kai shi a asusun Allah ta'ala in saka ina in ba da shi ta taimaka ma bayan Allah ko in ba da shi ta infaki ta hanyar me ɗaukaka addinin Allah saboda a nan ne Allah ya ɗauki alwashi in ka ba da ɗaya zai linka maka goma ko saba'in ko ɗari bakwai ko abin da ya fi haka. Don haka mabaraci in ya zo wajen wajenka haƙƙinsa ne ka bashi abin da yake buƙata idan har ka shirya sadaka wacce ta kai daidai abin da yake buƙata. Idan har kana da damar ka biya masa buƙata to haƙƙinsa ne ka biya masa. Idan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saba ka da shi to kai masa addu'a Allah ya sa ya samu ko kuma ka bashi sannan ka masa addu'a Allah ya buɗa masa nan gaba ma ya iya yi wa kansa ba sai ya dawo kanka ba za ka yi wannan idan har ka gaskata cewa bukata ce ta kawo shi wajen ka yana bara amma wa in shakkakta fi sidqihi wa sabaqat ilayhi tuhma walam ta'zima ala zalika lam ta'amam min an yakuna dhalika min kaidi shaitan arada an sudduka, an hazzika wa yahulu bainaka wa baina at ila rabbika tabaraka wa ta'ala wancan idan har ka gaskata ka yarda da uzurin da ya kawo maka na cewa shi mai bukata ne to ka bashi saboda Allah sannan kuma ka rufe masa asiri kar ka fallasa shi kai masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya fure masa kamar yadda ya fure maka amma idan ya zama kuma kana shakkar gaskiyarsa kana tuhumar abin da ya zo yana faɗa na uzurin da ya kawo shi yana roƙo a wajenka ba gaskiya ba ne to a nan ɗin ma ba cewa kai ka fallasa shi ba amma fa kai hankali kai kanka da kake da wannan zato a kansa na cewa uzurin da ya zo ya gabatar a gabanka na cewa yana da larura yana da bukata ka taimaka masa yalla ƙarya ce yake to i hankali karfa wannan ya zama wani tarko ne shaidan ya shimfiɗa maka wani kaidi ne na shaidan burinsa ya hana ka samun babban riba ya hana ka samun babban alkhairi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawarin bai wa wanda ya taimaka ma wani kasan akwai hadisi kai tsaye daga manzon rahama sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana cewa man a'ana muminan ana Allah Ko taimaka wa mumini Allah zai taimaka masa kai bal wanda duk ya taimaka ma wani mai rai to Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaka masa to wannan irin alkhairi da za ka samu a wurin Allah sai shaidan ya jefa maka wasu wasi na tunanin mutumin nan da ya zo nema a wajen ka makareci ne sai ka rasa wannan alkhairi a lahira kaga ba shi ka hana ma ba kanka ka hana ma yan uwa na masu girma yan uwar imani lokacin da aka ɗiba ma filin ya riga ya ƙare dole a nan zan takaita sun ce wa sallallahu ta'ala ala khairi halqihi muhammad at-tafirin allahumma salli salli muhammad wa ali Muhammadin wa ajil farjahum to gashi yau ma malam ya fara bayani idan lokacin namu ba zai bari ba a yammakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malamin muhammad salale zare da ke birnin yamai na ƙasar nijar wanda da wannan ɗimin lokacin da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da shi na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma ga shirin nan na Afirka yau wanda kuma shine cikamakin jirin shirye shiryen muna wannan safiyar. Afirka a yau. Masu rarau barkamu da hutawa, sannan haɗin layo barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. Shirin da a cikin sani muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba. musamman kan abubuwan shafi nahiyar Afirka. A yau cikin wannan shirin zamu taɓo batun nan ne na dokan nan da za a fara ɗaure masu biyan kuɗin fansa don ceto 'yan uwansu ƙudurin dokar ya kuma amince da hukuncin kisa ko ɗaurin rai da rai a gidan yari ga duk wanda aka samu da laifin satar mutane majalisar dattijan najeriya ce zartar da wannan ƙudurin yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi wanda ni awal kunya zan ja akalarsa wannan kujerun dokar ya amince da hukuncin kisa ko daurin rai da rai a gidan yari ga duk wanda aka samu da laifin satar mutanen kudurin wanda garan fuska ne ga dokar yaƙi da ta'addanci ya kunshi daurin rai da rai ga masu satar mutanen da kotu ta kama da laifi ko matukar satar ta kai ga matukar satar ta kai ga mutuwar mutum masu laifin da su fuskanci hukuncin kisa domin tattauna wannan batun ne gayyato barista luka yahaya domin tattauna wannan batun ne gayyato luka haruna wani lauya mai zaman kansa a garin gombe ta jihar gombe ta ƙasar najeriya don mu ji fashin bakin da zai yi wa wannan dokar to barista kafin mu je kan dogon turancin namu wai barista me ake nufi da doka ne kai da yake lauya ne kuma ka karanta abin a jami'a me ake nufi da doka ne a barista da ake nufi da doka shine ruda da ka'idodi wanda gwamnati take kafawa ko kuma kungiyar mutane suke kafawa yadda za su gudanar da harkokin lamuran rayuwarsu saboda a samu zaman lafiya kuma a gudanar da da mulki da harkoki yadda ya kamata komi za a yi shi a fasali a dokance a rubuce saboda kowa ya sani kuma shi doka idan ka ƙetare shi baka da hujja ka ce baka san shi ba da turanci ana cewa ignorance of the law is not an excuse rashin sanin doka idan ka ƙetare shi ba hujja bane a kanka dole zai yi aiki a kanka so a taƙaice shine abin da ake nufi da doka dole tana da hukunci da idan an ƙetare shi za a gindaya maka hukunci za a gindaya maka abin da ba za ka yi ba da abin da za ka yi da yadda za ka yi abin da za ka yi da kuma yadda idan baka yi abin da doka ta tanada ba za a hukunta ka shine ake cewa sanctions dole da ya have to be sanctions a doka to a takaice shine abin da za mu ce doka to barisa me mamancin dokan kotu da kuma dokan majalisa yawa dokan majalisa ita ne wanda waɗanda aka zaɓe su suka tafi house of assembly ko national assembly ko house of representatives wato majalisar dattawa da majalisar wakilai na ƙasa su suke zama su tsara yadda doka yake kuma dole zai zama dokan nan a rubuce yake to su dokansu idan sun tsara shi za a wallafa shi za a ranta ma masa hannu shugaban ƙasa zai ranta ma masa hannu sannan shi shugaban majalisa zai ranta ma masa hannu to nan ne ta zama doka to wannan doka tana nan a zunguce a tsare take yadda majalisa suka ƙayyade shi to su wannan doka tana nan kamar to bayan ƙasa tana nan a ajiye haƙƙi kuma na fassara ta haƙƙi ne na kotu alƙalai kenan alƙalai ku ba zaɓe ake yi ba alƙalai su masu ilimi ne expert ne wanda suka cancanta based on sun karanta shari'a to su za su fassara abin da majalisa dattawa ko majalisar wakilai suka kayyade suka rubuta shi to lokacin da suka ba shi fassara din nan to ita ce ta zama cikakken doka an yi interpreting dinsa lokacin da ba su yi interpreting dinsa ba tana kwance kamar yadda za ka kwaba laka idan ka kwaba laka za ka iya mai da shi a'a ginin za ka yi ginin block ne da shi za ka yi ginin ƙasa ne za ka yi yaya ne za ka yi wani kamannin abu da shi ne to tana nan a kwaɓe haka ita ce ake cewa wannan doka ne da 'yan majalisa suka ƙayyatar da shi tana nan tana rubuce to daga ka daga kuma ana neman fassaran abin da dokan take nufi za a je kotu ne a nemi fassara sai lokacin da alkalai suka zauna suka yi aka yi mukabala a kan kowane harce kowane section kowane sashi na doka to idan alkali ya hukunci a kai wannan ta tabbata ita ce dokan ƙasa. to barisa yanzu ala misali gashi yanzu an yi doka kuma shugaban ƙasa zai sa hannu in sa hannu ta zama doka sai kuma jama'a ba sa son wannan dokan akwai akwai da su yi su kai kara a kotu sun ce ba sa son wannan dokar ko ba zai yiwu ba ai akwai dama sosai wa al'umma duk wanda ya ga dokan da aka yi zai tozarta shi ba zai yi masa uzuri ba aka ga dokan da aka yi ba za a iya amfani da shi saboda ci gaban ƙasa da al'umma ba to a nan za ka garzaya sai ka tafi kotu idan ka tafi kotu kotu za ta je ta fassara wannan doka a ga yanayin amfani da ita da yadda za a yi amfani da ita in ta cancanta sai a tabbatar bai gamba da cancanta ba sai a yi watsi su kotu za ta iya soke wannan doka a yi watsi da ita daga kotu ta soke ta kuma ta zama wannan doka ba kamar bata nan har abada. To, barista yanzu na game da wannan doka da aka yi ta 'yan fashin daji wanda aka ce haramun ne har ma da ba da hukunci ga wanda ya je ceto nan uwansa da aka sace me za ka ce ba abin da zan ce da wannan doka da aka fito da ita kwanan nan na 'yan fashin daji yana da yawa kuma abu ne wanda ya kamata mu dubi yanayin yadda muke ciki sosai da halin da muke ciki da iya ci gaban da muke ciki ita gwamnati tana kafe ne musamman kan tsari babban aikin gwamnati shine ta kare rayuwar al'umma da dukiyarsu shine babban abin da aka kafa gwamnati saboda kowa ya samu kariya a ƙarƙashin wannan gwamnati ne to lokacin da gwamnati ta yi doka da dokan nan ya saba da yadda za a kare mutane to fa akwai matsala eh masu fashi da daji suke gudu da mutane abubuwan da suke yi ba abin da kowa yake jin daɗi ba ne ko ba abin da ƙasa ne za ta bari ana ci gaba ana ta yin ta koyaushe ba kuma duk yadda ƙasa da masu mulki suka ga za su dakushe wannan abin hanyar dole za su bi to yanzu a yanayin da muke ciki wato abin ya zama na ya faskara babu irin abin da za a iya yi kamar gwamnati ta rasa ta wani hanya za ta fito ta kare al'umma gaba daya idan aka bari ana biyan fansa to wannan mutane ana ƙara musu ƙaimi za su ci gaba da yin abin da suke yi ta wannan gefe kuma idan aka ce babu fansa da gwamnati a yadda take tafiya tana da ƙarfi ƙarfin da za ka iya kare mutane da kuma idan an tafi da mutane za su iya karɓo su to wannan akwai alaman tambaya yanzu train attack da aka yi a kaduna hanyar abuja zuwa kaduna yau wata ɗaya da kwana uku ko kwana hudu har yanzu gwamnati ba ta faɗi inda mutanen nan suke ba har yanzu al'umma da ɗan uwan mutane ba su ga meye ne gwamnati take yi a zahiri na ƙoƙarin ceto rayuwar waɗannan mutane ba to kaga a nan yan uwansu da abokanansu da abokanan aikinsu da kowa hankalinsa dole ne ko yaya aka yi zai tashi dare da rana safe da yamma babu barci babu hutu wani ma saboda haka hawan jini zai kama shi sai ga haka wannan abun ya kai ga har ma ya rasa ransa su kuma waɗanda aka kama har yanzu talakawa ba su da lafiya waɗansu suna shan magunguna babu magunguna waɗansu suna cikin mummunan yanayi to kan a nan 'yan uwansu idan gwamnati ba ta iya yi ta da su ba ko nawa aka ce su ba da fansa ai mutum zai ba da fansa ya ceto ɗan uwansa saboda wannan shine nuna masa soyayya wannan shine nuna masa ka ɗaukake shi kuma kana so shi ma ya ci gaba da rayuwa kamar yadda kake dama kuma dukiya da duniya ai duka ana neman sa saboda lafiya ne saboda kariya idan gwamnati ta tsawwala wannan doka to ina tabbatar maka wannan doka ba zai yi aiki ba wannan doka tana da gibi a yanayin da muke ciki saboda gwamnatin najeriya ta nuna kashi ta nuna gatsawanta a fili a tabbace cewa ba za a iya kare rayuwar mutane yadda ya kamata yadda aka ƙayyada ba alkawarin da aka yi wa mutane za a kare su a ta kowane yanki ko ta wani hanya gwamnati ta kasa a nan kowa kuma ya san wannan a cikin jininsa kowa kuma yana ɗarɗar duk inda za ka je yanzu a najeriya musamman a arewa dole za ka ga tana ɗarɗar saboda baka san me zai faru ba to yaushe ne za a yi doka a ce dokan za ka yi aiki idan kai ba a kare ɗan uwanka ba ba a je an cece shi ba sannan kai ka bi hanya ka je ka cece shi sannan a ce za a hukunta ka wannan doka ba zai yiwu ba saboda ina tabbatar maka za a tafi kotu a challenging din wannan doka a yi mukabala da ita kuma ina tabbatar maka kotu ta kai ta duba wannan yanayi ka duba wannan nazari yadda take yanzu masu wayanda suka yi dokar na za su ga cewa idan ‘ya'yansu ne ko ɗan uwansu ko matansu aka tsare a jeji ba za su je su biya kuɗi su yi fansa ba sai su zauna suna jiran gwamnati babu lokacin da kuma gwamnati za ta iya ceton su masu raro a nan kuma muka kawo ƙarshen kashi na farko na wannan shirin maimakon barisa luka haruna wani lauya mai zaman kansa a garin gombe nigeria ni alkuyin da shirin na gabatar nake cewa tsawon jikon. To da wannan ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirin na wannan safiyar sai kuma can da rana idan an sake lalbomu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya.